الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم واتبع آثارهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa'innan mutane da muke bibiyar tarihinsu bisa ɗabi'a ta wannan bagire mai albarka ɗaya daga cikin ɗakunan Allah a duniya inda yake umarni abota mai shi kadai da ɗai ka a haɗa shi da kowa gida ne mai kyau mai ladubba da dokoki abubuwan da ake a ciki daban ne da irin da ake a kasuwa ko sauran wurare na duniya wa'in nan mutane muna bibiyar su ne don su zamar mana madubi cikin ayyukanmu duk bai da abin dubawa kwalle shi ba ta yin kyau duk wanda bai da na gaba to ayyukansa sukan ba da mamaki a tsarin rayuwa ta musulmi yana buƙatar mai shawara ko da ku kane ne ko ɗa ne yana buƙatar mai gaya mai gaskiya ko da ko mata shi ce domin da ya rasa haka to wuya ke sha a duniya sakamakon haka ne muke dagewa tsayin daka mu bar duk abin da muke yi mu daga nisan wurare don mai tunanin cizgar wata siffa ko wani aiki ko wani irin hali ko yanayi wanda nan bayin Allah suke yi domin koyi da rayuwarsu musamman a lokaci irin namu na yau wani duniya duka ta zama rana babu inda bugun inuwa yake a lokacin da al'umma muke yin karatu karatu mai tarin yawa maharta alkur'ani ga su da yawa ga ɗaliban hadisi da yawa amma kuma aikin mu sai kaɗan yake zama gaskiyar mu tana ƙara koma 'yar kaɗan barnan mu tana ƙara yawa wata barna idan aka baka labarinta sai kai kukan da ba shi da hawaye za ka koda guzawa a da kakanninka na da wa'inda ba sa sallah ba sa yin irin wannan barnar wasu sun yi barna an halakar da su barna tana da hukuba ta duniya wacce ake ma da gaugawa da kuma wacce ake jinkirtawa sai gobe na ce gobe ba lahadi nake nufi ba ta kiyama nake nufi duk inda ka iske a duniya bala'i ya kamre wallahi in ka rantse ba za ka yi kuskure ba ba kuma za ka yi kafara ba saba ma Allah ya kawo haka haka manyan malamai suka faɗa kafin su mahalicin Allah haka ya ce wa ma asabakum min musibatin fa ma kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer ibn qayyim yace wata al'umma ba a taba jarrabar ta ba da wata musiba face in ka bibiya Allah suka sabawa ko dai ai musu wanka ko kuma sun saba ma Allah ne Allah ya musu haka shi sa Allah barna take da makamai da yawa barna wajen horanta tasirinta ana iya ganin shi a ƙasa a lokacin da take hana zama lafiya idan barna ta yawa ba a zama lafiya a samu shugabanni marasa imani a raba mu ƙungiyoyi daban-daban linuzika ba'duna ba'sa ba'd dan sashin mu ya dandana ma sashi kudarsa mu ta rikici akan siyasa a kashe na kashewa kai in an tambaye ka me yayi ma ka yanka shi baka sani ba wanda aka kashe in an tambaye shi da zai tashi a ce me kai aka kashe ka wala bai sani ba shine qur'ani ke cewa kul huwa qadirun ala an yaba asa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a lokacin da wannan aya ke sauka sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama gashi na bukhari kullum farko da aka faɗa a riwayar bukhari sai ce a'udhu bi wajhik a wata riwaya kuma sai ce a'udhu billahi min hadha wa imam ahmad kenan amma ta fi inganci ya ce min ta ta arjulikum ya ce a'udhu min wajhik sai ce bisa yalbisakum shi'a sai ce wa hadha ahwan watan ayu azaba ta sama musiba ce a sako da azaba ta ƙasa musiba ce a cuɗan yamu a yamu tsamu a firgita mu a maida mu kungiya kashi kashi manzala ce to wannan ya fi sauki mu kashe kawunan mudin ya sauki da ayo azaba don wani zai tsere ya tsira amma idan aka yi ruwan musiba kuwa mutuwa yake akwai tarihi da yawa a gaban mu da makaranta akwai al'ummomi da Allah ya halaka a duniya duba adawa mai suke Allah ya halaka da su samu dawa mai suke Allah ya halaka da su duba jama'ar annabi shu'aibu mai suke Allah ya tsawa su ta kama su duba karunan jama'arsa mai suka yi aka ce ƙasa tsage suka nutse aka rufe su da 'ya'yansu da su duka fir'auna mai yayi aka ce ruwa tsaya ya tsaya sai su gama shiga gabaki daya aka ce tuho ka hade ya haɗe kuwa koma ga Allah ga su a duniya amma su yana jahannama duk wa'annan fa gabaki ɗayan su Allah ya ce wa ma ba mu zalunce su ba walakin kanu anfusahum yadhlimun wallahi babu wanda Allah ya kwara a ciki dan uwa ce mutanen ba wai Allah ya fi mu bane sama da su ai akwai annaba cikin su ma amma an tambaye ke mai suka Allah musa ka zunubi ne babu komai barna ce barna ce kawai sautin a yanzu alamomin irin wannan abin da barna ke haifarwa girgizar ƙasa ƙasashe idan barna ta yawa sai Allah ya sa mala'ika ya ɗan motsa ta haka sai ga jama'a sama da dubu goma su mutu lokaci guda gini ya rubto ya kashe wayansu ƙasa ta yi motsi ta kama wayansu in Allah ga dama sai sa teku ta yi ambaliya da rani ko cikin damuna shi ake cin faidan ta kashe na kashewa ta nike nikewa ginin da ake billions of dollars ya nutse a cikin ƙasa duk aikin Allah ne mai sauƙi ne kuma duk wannan asar ne gurabun zunubi gulabun barna ne Allah in ya ga dama sai sako alamunta ma'ana abinda ake idan an tuba sai saka daga ciki sai a kama al'ummar ƙasa da ciwo a waye gari ba inda za ka je ciwon da da yake faruwa duk ɗan shekara hamsin a duniya idan ana yake rayuwa ya sai ka je asibitin abu nan inda aka yi kasu ga gadaje ga likitoci turawa babu mutumin da zai kwanta saboda ba ciwon a wa'annan mutanen baki ne na da ba yi mu bane in ka ce ai an mutu da yawa to kuma miliyan nawa aka haifa bayan Allah menene ya kawo ciwon yanzu yawa babu wani ciwo da ya zo har yanzu face gobe za ka samu sabo ya iske shi duk inda ka leƙa babu lafiya mai ciwon hawan jini dai haka ba warkewa yake yi ba mai ciwon siga duk yan matan rakiya ne wannan gaga sun kyale ka ka shiga ramunka da su da yawa banda kuma ciwon tsufa wanda komarin ka aka yi baka iya komai wanda yi sun da ana dambe a garin kaduna a jikin kingsway in ce inda bank of the north yake yanzu katon ginin nan dana ake dambe akwai yan arewa kamar su bugobiri mai kayan fada akwai yan kudu kamar su adanajen ruwa nan mutane yan uwa sun yi damba sun runguji mutane ɗaya ne ya rage yau in na shi lokacin suke ina yaro yau in na ganshi kawai sai in tuno ce oh na ruwan Allah mutum ka ayyamu na dawulu ha bainan akwai wani dogo da ake ce mai lawan libela wanda in gaje baya to a hankali ke towa in ga runguje ka dai ka je kasa yau billahi wallahi tallahi fangiri ya fi karfin shi daga shi dora ka bai yawa. kaga ba wanda ce mai komai tsufa ne kawai duniyar haka take ko ka barta ko ta baka da rayuwarka a mata baka su bayan Allah take yi mutane ita sai a sa ciwo da yawa mu al'umma na safa daban na yamma daban daga cin abin da Allah ke yi idan barna ta yawa sai ya bata muku ruwanku shi ne Allah ke cewa zahar alfasadu fil barri wal bahri kasa kasabat aidin nasi barna ta yi yawa ta bayyana a fako a tudu ga ta a cikin ruwa to ya za a yi ruwa ya lalace <coughs> yace sai a kame ruwa ya kisa kowa sai a yi tafari. ba abinci ga kasar amma kuma babu abin noman inda ake nomawa a da har a gina jami'o'in arewa da kudin gada da auduga ai filin yana nan haizu wacin yi shi amma ina kudin suke yau babu ka taba zama ka tambaye kanka wai dan Allah mai muka yi ne zauna kai tambaya mana ku koma ga Allah sai abubuwan mu kyau amma in ka ce a'a wayanka dabaraka ita ce hanya a gare ka ai wuya za sha professor suka fi ka dabara da wayo sun da lahira su bayan allah haka yake sai a ta kafe kogi dan kurdifi ya ciki wani ma da ya fi ka ya gida a kai gulabe da kasa ne manya masu gudu su kawo ruwan sai su tsaya haga an yi cikin ruwa kenan sama ta tsaya kasan kuma babu da ba ma bohol da dan gini kawai muke haka ka sa kwano ka ɗebo ka sha ƙoshi ka tafi ka tafi ka yau wajari ya ta ɗiba da hannu babu ta yi ƙasa tambayi kanka me ke faruwa ne duk ana iya wannan so mafi ciwo da ke damu a yau shine wayar bisa kum shi'a game da ku ƙungiyoyi shekarun jiya muke zaune muna rubuta ƙungiyoyi daban-daban na nan garin kawai sai da muka rubuta ƙungiyoyi ɗari akwai wata kungiya mai suna from a to z foundation duk wannan ƙungiyoyin da ka tambaye su wace rawa suke takawa don kawo zaman lafiya don rage barna a gari suke mamaki babu kamar kowa gudu yake kawai ya fuske da shi kafin ya mutu to bayan Allah ran da al'umma so koma haka so koma kowa abin da yake nufi a duniya ya zai zama kura ya tsira da bakin shi ba tunanin wane yake ba kowanci abin da ke bisu kawai ya zan yi ruga a guje in tsira abin da ke bakina to bai da abin koyi a gaban shi amma mai abin koyi ya san me zai don ya san wa'inda su gabace shi su ba haka suke ba na kan maimaita muku da yawa aya da yanka ɗauka cikin alkur'ani ka bita ta baka darasi masu yawa لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ونريك تشوى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم ɗauki wannan kawai ka duba gani manzo da ya duk abin da yake nema na koyi sallallahu alaihi idan ka je gidan shi akwai komai in talaka ne kai gidan shi akwai talaucin da sai a wata uku ba girki idan mai kuɗi ne kai bayan an ci khaibar da yaki yayi yi kuɗi shi ma ka je gidan da ake rayuwa a gidan shi idan mai iyali ne kai da yawa je gidan shi ba shi tara ya mutu ya bari ka ga yadda yake rayuwa a gidansa idan kai a'a sarki ne kai je gidan shugaban duniya ne shi gaba ke da ka ga yadda yake rayuwa su duk problem mu shine ba ma ɗaukar darasi daga inda yake ce ɗauke shi sai mu ɗauko daga inda muke tsammanin nan ce mashaya makwarkwada kyakkyawa ishi za a ce ka nemi gaskiya ka tafi amerika ai da amfani obama ne ya ce kauyawa ne ku saboda kunki ya da a yi luwaɗi da ku ma'ana ku auri maza yan uwanku ba mu ba da ba ma iya magana can wani sarkin wani gari ya ce wannan ya sa al'adunmu amma idan obama ya yarda to shi zai auri obama Ka ga bai ya ko ni zan aure ka idan kana so amma wani is contrary to our culture ya sa a ɗabi'un mu su ba tunanin wai ka ce wai wai mu saki jiki saboda mu muna jin mun kware mu kama sa dan kunna a gefen hagu kawai muna auren dangin mu Ibrahim ya auri Musa haba haba dan uwa ai ko kuma ku zama ba sa yi a cikin mu inda ba su da addini ba sa yi a cikin mu to bai kamata mu masu da awon addini ba komai ba kuma sannan ya kamata ka rinka ji duk gudunmu da yake iya badawa ta wannan addinin ya ci gaba ita ce ake bukata a rayuwarka sabaninta ba a bukatata rike kayanka Allah nake roƙo ya taimake mu ya ƙara mana basira da wayewa da sanin ya kamata da kuma gane manufa kyakkyawa kafin rayuwa ta mana haranta saboda in aka ce ɗan adam ya zo duniya ya koma a firgice abubuwa sun yi muni kuma problem shi ne ba a gaya maka amma dai kana gane alamomi shekarun da yake gamun wani dakta ne ko professor a jami'a kawai yana lakta aka ce sai ya haka ya tafi kenan na ran ubangiji in lokaci ba a jinkirta maka amma in lokaci bai wasu ka tafi tsaraka ka ka gama abin da kake amma dai wasu yi alamu na gadar man kazzabul ashir so bayan Allah mu yi kokari mu yi kokari mu gano rayuwar nan ba ta dindindin bace ake kai ba dan kasa bane ko ne nan ba garin ku bane transit hanya ta biyo da kai amma gidanka yana maron karkashin kasa makabarta ce garin ku Su in na gane haka sai in dage rika ba kai na aikin da ya dace da ni ba ni bukatar sai ka ban shawara cewa wata shi bauta ma Allah ai na san kai na na yi na sani ban yi ba na sani shi san ga wake da muhimmanci kafin ba tarihin nan sai na kamo gaban tarihi makaman tarihi wajen guda akwai littafi littafai juz'i hudu da ake sayarwa madakhil siyar babu abin da ke da muhimmanci ya gano ta kowane irin bangare kamar tarihi ciki kake iya gane rayuwar wanda yake koyi da shi alkur'ani ba zai gano ba da kirki sai azan tarihi don wasu ayoyin da yawa tarihin zai gada kai su sunar ma'aiki wata ganuwa sai ka san tarihi amma sai idan dai baka san muhimmancin sa ba ko kuma baka iya dauka shi da muhimmancin karanta amma duk abin da ake yi sai an koma cikin shi ake gano ina gaba take wa'ina sahabbai bayin Allah ne Allah ya zaɓa ya aiki da su don taimaka wa manzansa manzon ya gama ya wuce sallallahu alaihi wasallama su suka bar almajiransu a duniya suka yi da wannan addini ba don kwaɗayin mai zan ci ba ba don neman mai zan samu ba tunani in zama jaka ta tsaron wannan addini in zama wani mai gadi mai ido biyun da baya bacci don gadin wannan addinin dare da rana duk wanda ya ƙoƙarin ya za ku ɗaya taɓa shi sai in ce mai la karka mai haka sau kai tuwa ya kai ni Allah yawan don in gadin addinin ne Allah ya sauwaƙe mana tarihin zai da muke ko haka ne ba mun gama abujar da ba ba mu gama ba an kusa gama ko bismillahir rahmanir rahim faqala wa kayf ko faqala ma dhannukum bidarda kama qama bayna yadayhi al-abdu ko kuma al na ha. وجدت نفسها في قصور يخطف لأولاء لعلاؤها البصر أين يشبه دينها يومئذ نتي muku a wannan gaba duk wanda Allah ya bashi ya to shi mai kiwon yan ne ko tana gidan miji duba Abu Darda ne zai aure da shi Darda dan gidan gabna ya manta. ku dai kun dai san mukamin gwamnati ba na faɗa ba ba kuma mai wai hula abin nan ba ba soja ba a'a fara hula misali ya zo neman yarka kuma kai mabukaci ne ba baka tambayar addinin sa wannan abin da muke tambaya mu yau ga 'ya'yan da ke neman mu kawai ina yake aiki ba cewa ne tambayar inda yake aiki haram bane ne amma hunaka ma huwa aula wa afdal min hada akwai abin da ya wannan farala da girma me addini shi ya ɗabi'un suke waye malaminsa a ina yake son ya gane alaƙa shi da Allah ma'ana yana yake karatu sai duk ina gano wannan kusa to yana sana'a me sana'a shi sai in gano wannan kuma daga baya in na gano wannan lama ne sai in bashi in ja'akum man tadawna andi man tadawna dinahu khulquhu fazawwiju duk wanda ya zo wurin ku ke neman ƴaƴan ku mata farko tukuna kalli addini shi saboda ita mace takan tashi karkashin addinin mijinta ne duk yadda mace ke da imani da karfi idan sakare ya aure ta yana juya ta juya ta yake yi kanka ce a ta yi karatu bai wa Allah ustaziya ta yi sauka a nemo mata inta muna gane wannan ko in ba ka ba kuwa za ga abin mamaki kafin ka mutu kuma kana mantar rayuwa ta ne ko tana gidan miji annabi sallallahu alaihi wasallama yakan bibi fatima tana gidan aliyu yakan je gidan aliyu aliyu na kwance da matansa. in kwasa musu kofa za su tashi ce makana kuma ku kwanta ku tsaya shigo da ka san da ba wai wani kofa irin wani ake ba da makulle da kati da komai babu ada ba sarka ta daure kofa a'a da ka tura kawai ta bude to baka cika amkuwa ba wani kama ka ko ba ka bane haka mutum na kulle kofi malam da sarka da kare a ciki da kare a waje bai da gaskiya da yawa saboda haka za su aice su kwanta kwanta ya bude kofa ya shiga ya tsage mayafinsu ya sa kafa shaka ya miƙa a cikin mayafinsu aliyu na cewa ina jin sanyin kafarsa iya ta min kirji ga fatima kwance gashi nan so ga fira a haka ita ce hutu ba so rikici ji kaya ka ba ɗakin ya ko sallama ba kai ban ka shiga ba duba ayar da ke magana akan taimama duba riwayar bukari akan wannan ayar a cikin ibnu kafir su kana iya shiga dakin yarka ka ce assalamu alaikum ba laifi ko ka wula ka ce ah ya kun dai karya ko me lokaci ne ma Mai za a yi sabo a wajen ka wanda baka san shi ba tafi samu kudin karya a gidan zamani ma na waya idan kai waya za a zo in an yi fada ana iya gyarawa dan karka zo gani amma yi musu arke ce su ba shiga kawai Ina ko wani problem za gani amma yi wa mu tunani irin na kunya na dattawan mu sai ga inda ma ita aure ko layin baya bi Ikita ka shi sunna waye ce wani yake bi bai sani ba shi ba bai sani ba abu da sai yake auna imanin yarin shi ya ce ba zai ba dangane wannan gwamna ba ba fa tuhuma sai yake ba me ya ce girma a mu namu ne yanzu ma mai aka ce girma muku ko sani ba tambaya yake cewa ni darda ta tashi a gida talaka ne nan take nika a nika mana tsaba alkama mu yi waina mu ci ta yi mana wanke-wanke ta wanke mana kaya ta yi mana wannan duk da ita ran da darda ta koma palace aka ɗauke ta daga cikin riga misali a kawo ta fada sarki wanda ke saba da asuba ya je ta nono ya sha gari bai waye ba kana ya sallar asuba yau gashi a cikin wani irin wata irin duniya ya ce bayi su ne mata hidima ya ce ban da haka sannan kuma duk inda irin ta yi leƙa kwalliyar duniya ce ya ce a lokacin nan ya kake tsammanin addinin ta zai tsaro jikin abin da kyau shi shi abin da zaka nan ba zai ba wannan ba ma'ana ina ganin ba kufin su ne. ni ba ƙauye ne ba in samu ba kauya kai ko dan binni ne to ne mai binni dan manya ne kai ne mai yar manya wacce da Allah ya wata a duniya ba ta san wani girki ba in ba da ko indomi ba shi kira ya ka ɗauki wannan ka a gida amma 'ya'yan mu sun saba su wanke wanke da asuba karfe uku suke tashi su wanke wanke su karnan su wanka su yi wannan su yi wannan sannan kuma su su yi wanka su yi sallar asuba sannan a kama hanyar tafiya makaranta ta dawo karfe biyu an tashi an yi lesin mara amfani zuwa hudu sannan ka dawo gida in ka dawo gida kuma sannan a ɗora maka wani aikin sabo haka ba hutu ta wuce islamiyya ta dawo cikin dare a sanya ta hada ƙur'ani a haka ta tashi ran da wanda shiga cikin palace ya za a yi wani aiki ta abin da ya hango ke kenan shi ba cewa ne auren haramun ba ne mai kudi a talaka mai mulki ba haram ba amma shi abin da abu da ya hango yana gani kaifa ya kuna dino hayo ma'idin ya addinin darda'u zai kasance a lokacin nan shi san ya ce ba zai bashi ba ba tuhuma shi ke fasiki ba ko a ashe ba sai mutum fasiki bane ake hana shi yarinya a a to fasikanci kuma in ka bashi ma'ana gajeruwa sai ka dauke baka ci kai ba fasikin ne yayi tunda kana karewa ta kila kalmar fasuku inhirafi an dinin Allah ta'ala shi ake cewa fasikanci kaucewa daga tsarin Allah koya kana ƙarya kana gulma kana zunɗe kana to kai ba fasiki ne muna gane wannan ko Su haka abu darda ya ce anan wa fi khilali wajudi abi darda fi bilad sham qadima alaihim amir mu'minin umar bin khattab mutafaqqidan ahwala lokacin da abu darda ake cikin garin sham dimask a yanzu mu ce siriya a yanzu inda bala'i cike da baya ko ina kamata ana zaune haka a lokaci wata rana sai ga umar dan khattab ya taho don bi sa yakan je zage irin abin shugabanni suke yau sai mutum sai shugaba ya bar garin da yake sai tafi zage wata local government ko ya bar inda yake sai tafi zage wani state don ya gano yaya 'yan garin suke idan ya je sai ya ware wasu masu hankali sai su yi mitin su ba shi labarin yaya garin yake ba zai zo bane kawai ta ihu idan wani ce an gama ba haka suke yi ba su shi da umar dan kaza bai je himsa zama yi da yan garin Ya yace yaya shugaban ku wannan gwamna sa'id bin amir jumaihi ya ne muku abin da ce koko bai suka ce gaskiya mutumin kirki ne amma gaskiya ne mana kaza kaza ku lissafo suka samu mai abu guda biyar wanda mun yi da ku anan ba ku manta ba farkon littafin nan haka ake yi amma in ka je ka ce kana zuwa wanda ciyaman ya tsara maka za ku yi mitin da su ah, to za su gaya maka gaskiya ne a ga abu zai yi ba idan shugaban ƙasa ya zo state ya ce yana buƙatar ganawa da wasu mutane tsara maka za a yi da wancan da wancan gansu, su ko wa'in nan wakilan shaɗan ne da dai ba su faɗa maka abin da ake so ba amma ƙyale su tafi can kama wasu a titi yaya ake muku a nan garin kuma labari za su gaya ma komai kuma ba zan faɗi sunayenku ba ta ba Allah kiyaye to umar dan kadabi kan yi haka sai ya taho ya zo gari to yau gashi a sham ya zo ya duba yan sham ya ga suka ciki fazara sahibahu aba darda fi manzilihi laila sai ya taho baya gama kewayensa sai ya zo gidan dan uwansa abu darda cikin dare ya kama ziyara fa dafa albaba ya da kofarsa fa idza huwa bi ghairi ghalaqin kofar malami gabna amma ba mu ba sakata cikin dare umar ya zo yana tura ƙofa sai bari ta buɗe fadakala fi baitin muslim la a fihi ya shiga ɗaki fada ba wuta duhu dam falamma a abu darda hissahu kama ilaihi da ya ji motsin mutum ya tabbatar wannan kamar umar ne sai ya tashi warhaba bihi wa ajlisahu yace barka da zuwa barka da zuwa zan mu'minin barka zuwa zauna ga wuri to bana gani a ina zauna babu tila wa akhadha ar-rajulani yatafawadan al-ahaditha bayin Allah guda biyu suka rinka ba juna labari ya gari ya kaza ya kaza wa zalamu ya hajuba kullu minhuma an aina sahibi duhu ya hana dan uwa ga dan uwansa wata kilka ta ya idan ba wuta a sajiyar mana ko ba ka ba to in ba kudin fitar ba na sai za ka dinga tani to idan babu ba wuta ya za a yi ma in san mai zoyi kuma idan babu haske ya zan in gaishe shi ya gani kuma ya za a zauna mutum kamar umar shugaban duniya a lokacin nan ya zo cikin ɗaki ba wuta kuma bai tambaya ba shi da aka zo gwamnan garin ba wuta bai ce a yi gudunmuwa a kawo kuɗi ba don a sai kayan haske saboda umar na zuwa Ba shi abinda ka sami shi zami ba shi gina huta ba ka ila illallah fajassa umar wusada abi darda fa'iza huwa za’a wajassa firashahu fa'iza huwa hissi wajassa ditharahu fa'iza huwa kisa'un رقيق لا يفعل شيء شيئا في بد دمشق ina so ya kwanta ya kwana aure. wurin ya za a yanzu sai laliba ya koya ko ya al'amarin yake ma'ana burza ko kuma barza kisa'un milka ala zahari dabba ina dan irin abin da ake jefa a bayan jaki akwai wani dan yadi ko kamar abin taushi mashimfiɗi yake ce mishi haka ne amma banda mashimfiɗi ake ɗinkawa a sa mai auduga ko akwai akan shimfiɗa wani abu kamar luru-luru a bayan jaki ko doki a sa mai mashimfiɗi a kai kafin a tamke cikinsa to abin da ke cikin ɗakin abu da da da ya nemi filo shi umar kenan a ba shi filo dan kwanta abin mashimfiɗin jaki ne shi ne bar za'a wajen firashahu fa idza huwa hirsi sai ne mushin fudato zan kwanta sai ya ga tabarma ce karamni. an zan taho duk wanda ya bacci ku akan ta zai bada alama ga yanda ya kwana ko ba gaba wajasa disarahu da ya nemi kuma ainihin mayafi saboda garin da wasan akwai sanyi disara mayafi asali ya tufan zai ishe ka jikin ka sake sai ce mai disarahu je lalibu wannan ya ji sanyin nan yayi wa ya zai rufa sai samu dan yadi ne dan kyalle ne raqiqun la yaf'alu shay'an fi bard dimashq dan kyalle ne wanda bai isa komai wajen sanyin dimashq in yazo to da ke da wanda bai rufa jikin shi ba dai buke fa qala lahu umar umar nan zai bayani ya ce rahimakallah Allah uwasi alayka abu da da yanzu ban ba kuɗi bane a garin nan shin ban sakan ma komai fala fala ba gashi nan kai ta kamawa alam ab'ath ilaik shin ban yi maka aiki da kayan aiki ba fa qala abu darda atadhkuru ya umar hadithan haddathnahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. zai bashi shi amsa abu darda ban tura ma dukiya bane abu darda na takura maka ne na ce a kame kudin local government ka a basu ne ban saki ma kuma ce kaje ka yi ba maimakon abu da ya ce mai kayi sai ya ce mai umar dan khattab ka manta ya ce ka manta ka tuna wani hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana shi kana nan ina nan kala wa mahu wani hadisi ne wannan qala alam yaqul liyakun balagu ahadikum min ad-dunya kaza dirakibin manzo Allah bai ce mana haka ba balagu ahadikum ay kifayatu ahadikum wa malu abinda ake cewa balag wani abinda zai ishe ka abinda zaka rayu da shi shi ake ce mishi balag ce manzon Allah bai gaya yawa ne da kai ba yace liyakun balagu ahadikum fi dun min dunya ya zama cewa abinda dan uwa ɗayan ku zai rayu da shi ya zama cewa kaza da rakibin kaman guzurin matafiyi ne bai gaya ma haka ne da kai ba qala bala umar ce haka yake ya gaya mana daga cikin addu'in da manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallama in annabi ya so kuɗi ai zai yi idan mazu salasalama ya so ya yi dukiya zai yi saboda ba shi ba su sun yi kudi har ma suna kuka suna ganin kudin kamar shi ne rabansu a kiyama saboda yawan abin suna ga duk abin suka taba kawai arziki ne to wanda Allah ke mai irin wannan falala kai baka asara baka ciwo ba wani bala'i ka taba ka ba wani abu da ka taba sai ka daidai ka taba nan komai daidai nan ma daidai anya anya ba shawara goba? ba ya ki da alka dan murza kamar kaɗan ka rinka jin yau ƙashin bayan na ciwo sai ka komawa zuwa ga Allah yau kafa ka ta dan motsu can gobe ka ji kaza haka ake rayuwa a bayan ƙasa ka ba ka jiyo babu gobe ka samu can ka leƙa babu wannan haka mamma Allah ke sa sasa yana cewa Allahumma ja'al Aisha Muhammadin kifafa ya Allah ka sanya rayuwar manzon Allah a duniya kifaf ce mikhfaf ma'ana yau a samu gobe ka a samu saboda in kai haka rayuwar ta hume ke maka amma wallahi idan har baka san wuya a duniya ba to za ka nemi lokacin hutu babu hutun ma'ana wanda ya huta lokacin da ba a hutu to zai nemi hutu lokacin hutu kuma ya rasa hutu rayuwar haka take shine malaman laraba suke cewa man talabar raha fi wakatin la raha ta fihi yufqidu raha fi wakatin raha wanda ya nemi hutu lokacin da ba a hutun to zai rasa hutu a lokacin hutu shi abin da yake cewa ya yadda ya yadda ya sha wahala amma ya gino akan abinda da annabi ya dora shi sallallahu alaihi wasallam shankiti ba ne sake da ku ba wanda ya abawul bayan juz'i bakwai yayi sun ma'adarakatu hulmaniya sai mutuwa ta kama shi ɗalibinsa a tsuya salim tsohon girin da kadin madina shi ya mai juzi ibiyin sai ya haɗa cikin nashi ya zama tara sai ce ya bai shi don allah ga malam ma'ana kullum a karanta ladan allah ya ba malaminsa ya bai shi wakafi ga malam so in baka gane ba kai suka ɗauka abuwa bayan juzi itaran nan tun mutum da ya yi shi ba haka ba ne juzi bakwai malam ya kawai malam da ya zo madina yana fada a cikin hiliya ɗalibi ne ya same shi malam bumbaz ya yi karatu a wajen malam manyan malaman saudiya shi ka a shi amma a haka duk abin da ya dora a ɗari bai san shi ba in ƙirga kuɗi yake yi da an ce saba'in sai ce kuɗi sun yawa saba'in kwai sai ke cewa lamma ji ito huna ji ito bi kanzin mana sufar ɗalibin ilimi yake faɗa ya ce da ya zo madina ya zo da kanzi in an ce mai kanzi za ka ɗauka dukiya ce ba shi ke ba ya ce kanzun min alƙana watan bahu ya zo da shi na wadatuwa zuci idan ka sani allah ke badawa za ka haƙura idan baka samu ba idan har ka yadda allah ne ke hanawa to don ba a baka baka jin komai idan kuma ka tabbatar shi ke badawa to in ya zo ka sabbata kayan Allah ne ya yi maganganu masu yawa mai bukata haka ya nemi hiliya zai ga dukkan maganganun da ya ciki saboda ka bayan Allah da ya gaya mai haka sai ya shiru ƙala alam ya kul ƙwala bala ƙala fama za fa’an ba'dahu ya umar ya ce umar bayan abin da manzon Allah ya gaya mana me muka yi bayan hakan haka min wani abu ne sabo fa baka umar wa baka abu darda umar kawai sai kama kuka shi sa ake son ka samu dan uwa aboki da zai rika tana maka Allah idan ka manta ka samu dan uwa aboki ko mace ta rinka tana maka Allah idan ka manta rin da aka ce baka da mai gaya ba gaskiya wallahi kai asara wallahi billahi kai asara wajen wayo da baraka bai kai ko ina ya ku ne manya kuke ce mana wayo baya sai da mata ba gari ko baka bane saboda haka duba abu da abin da ya gama umar magana kawai ya gaya mishi ya tuna mai wani hadisi can baya kawai sai kama kuka yana kuka umar na kuka wa ma zala ya ta ne bilbuka hatta tsala alaihi masu ba su gushe ba a haka suna zaune yana faɗa mai yana amsawa yana gaya mai yana amsawa har garin allah ya waye suna haka har asuba ta yi lokacin sallah ya zo musu Dallla Abu da da fi damask ya yi zu'a halaha. Wai zakkirun waya alli mu fi mulki taba wal hikima. Hata a ta hulɗa ki. ya zauna. A wannan gari yana wa'azi ga mutanen Damask. Ya gaya musu Allah. Ya tsurta da su azaba. Ya kuya masu al da sunna. Da hikimomin da ya dace da ke cikinsu. A haka yake har mutuwa ta kama Abu da da a wannan gari. falama marida marzal mauti dakhala alaihi ashabuhu faqalu da ciwon ajali ya kama shi ka sanya daga cikin abubuwa masu kyau idan ciwo ya kama mutum ka zirce shi cikin suna ta ma'aiki kan yi haka kullum ba lafiya tafi gidansa ka je ka zirce shi sauban ya taɓa yin ciwo manzo Allah ya duba a fada bai baya ganin sauban sai tambayi yan uwa sahabbai ina sauban? ce ai sauban ba lafiya Allah ta shi mutu gare shi ya zo gida iska sauban ciwo ya kai shi kasa ya ga tauban haka manzon Allah ya mai addu'o'in nan da suka inganta wanda ake a cikin turmizi wanda in ka je mara lafiya su ake mishi asalullah al'azim rabbal arshil azim an yashfiyak kuma so bakwai ake yi bayan ya gama kuma a wajen mara lafiya ba a tsawaita zama da ka zo yi abin da ya kawo ka da fita ba ka zo ziyartar shi ba kai a uku auren auren na kake mishi kai ba mai jiya ba yana bukatar juyawa don jikin shi ba babi ka hana shi ka ɗaya bihi da surutu kai ka ci baccin ka cikin dare kuma ka hana shi ya baccin yanzu idan an je ziyarar mara lafiya ba a zama da ka je yi abin da ya kawo ka roƙa mai Allah ya baya sauki in ka zo mai dan wani abu ne na abinci ko ko wani abu dukiya ba shi ubangiji Allah baka lafiya sai ka fita manzo Allah yana gama addu'a sai kamo hanyar da fita sai sau ba ya fashe da kuka yana ganin ka daga nan ba zai ƙara ganin annabi kuma a duniya sai fashe da kuka sai manzo Allah ya ji ce ya ba ma bukai ka ya ba me kake mu kuka ba sai ce ya rasulullah inna لنشتاق إليك وأنت بين أظهرنا فكيف إذا فارقناك يا رسول الله manzo Allah mana tsanin sanka wallahi kana rayuwa da mu amma sanka ya cika ranmu ba ma iya barin ka in ba bacci ba saboda abagin soyayya wannan Allah yau idan mutum ya rabu da kai kenan ya mutu yaya za a yi kuma ku haɗu wannan Allah ya shiru ce sai ce mishi ya sauban abshir almar'u yuba asma man ahabba sauban ka ya hakuri ina maka bishara dan uwa akan ta da shi mutum yakan tashi gobe kiyama shi da wanda yake so kina a shaka ake yi kai idan ka so michael jackson ta shi da fita shi kai idan ka so waye wallahi kiyama da fita shi babu komai haka annabi ce sallallahu alaihi wasallam so ashe kaga tunanin in so kama bai dace ba na baku labarin wani mutum ni da shi muke zaune unguwa daya ana kokowar siyasa yana sai an zarce na ce a zarce ina na zaka kan zarce ce wallahi bai mutu ba haizu mutum yana nan ce wallahi ma ne saka da Allah mu wallahi mu muna nan sai an zarce ce to Allah kiyaye ce to tun da ka ne zo mi addu'a wallahi kan hanya da gaya aka kan titi ne fakin da na sako ya tara jama'a kamar guda uku ko hudu yana tsaye na ya ubangiji Allah wannan mutumin yana sha'awa a zarce kuma da shi da mai sha'awa ta zarce yana can garin ya Allah ubangiji da ɗarka sunayenka su ne alhayu wal wanda idan an roƙi ga su kana amsawa su ake ce ma ismullahi azam ya Allah ka hada shi da wancan a wuri guda a duniya da kuma kiyama yace a ya ah, zaka ci ba me abin laifi a kai almaru yi ba a kuma aman ahabba ko laifi ne na ce zo laka ni dai wasan shi wallahi Allah ya sani ba shi amma tun da kana san shi ubangiji Allah hada ka da shi a kiyama gidan ku ɗaya ga ɗaki ga ɗaki ya ce wallahi zaka ni ba haka nake yi ba to ai duniya ce kake iya zaɓa ko ba ka bane lahira fa zaɓa maka ake yi shi ko mai zaban nan bai san ka ba kawai aikin ka ne ke jagorancin inda zai kai ka muna gari wannan yan uwa shi sake da mace dan uwa garin da ka shi wannan bawan Allah Abu Darda kafin shi sauban bisharar da ma'aiki ya mai sai ji daɗi in daga fikira san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi za ku tashi gobe kiyama idan ko baka san shi ƙarya ma kake yi wannan ku ba daga naka muna gane wannan ko sai ji daɗi manzon Allah ya kai mu wani bawan Allah ziyara ya ga ciwon shi ya yi ƙarshe ma sai ce me kana addu'a kuwa ya ce manzon Allah ina yi ya ce me kake faɗa cikin addu'a ka yace cewa nake ya Allah idan kayi niyya za ka yi min azaba a kiyama Allah karo min azabar duniya gobe kiyama sai in huta yace la la ba za ka iya ba la tutiqu azaba bin ba za ka iya dauriya azaba da wuta ba ba za ka iya ba to yanzu ce yace qul Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan riwayar musulunci. hadisi ne wannan amma a qur'ani babu kul allahumma rabbana kawai rabbana ake cewa a tana duniya saboda haka komai su koyi suke daga annabin su su dauko izina anan su kuma dora anan kuma ba ta jin komai don sun yi aiki irin na malamansu in ka ce musu ƙauyawa ne oho ka ji shafa su suna gani kai ne ba ƙauye don baka na gaba ko ba ga wani su akwai na gabansu to ga abu da a ba lafiya ga yan uwa sun kame ziyara bari mijiya ta kasance tsakaninsu yana cewa da suka shigo suka ce mashi mata shi take abu darda ga ciwo da ya kai karshe ma'ana me kake koki a kai shi ma'ana me ke damun ka yanzu kamar ka tana yanzu inda mutu na bar ƴaƴana yanzu zan mutu gashi jiya ban daɗe ba da yin amarya ta yi sabuwar haihuwa ne kuma yanzu ya zan yi kenan gashi na mutu ne ban kai ban cimma burina ba har yanzu me burin ka so nake sai na zama ciyaman din karamar hukumar mu kada tafi lahira Gaji zama haka dai ko zai iya fadin ko ko ba ka ba don abin da ke zuciya ka shi kake amayarwa suke tambaye shi to kai me ke damun ka ma'ana me yake tsammani me yake so me ke damun ka a ce qala dhunubi buka da neman Allah su kai suke damuna abu da zakar kuma ta abu da sahabin annabi ne ya yi zamani da manzon Allah sun salama annabi ya mutu ya bar shi yana ji a wurinsa amma shi ne yake faɗin cewa zai mutu amma zunubi sun yi yawa su kaɗe ke jiri bai sai da su ba don Allah cikin wake da naka wanda za ka mutu maka rinka jin wake daidai kawai kuma duk ungo kuma dan tsaya irinka amma ka rinka jin ba komai sai ka rinka jin kamar an gafarta maka wai inda suna kuka duk da lasisi da aka ba su na zuwa gidan aljanna amma cewa suke la ta'amanu makar Allah yadda al'amari yake fa innahu la ya'manu makar Allah illa qawmin wa kaga ba kowa bane ke da wannan ganganci qalu wa ma tashtahi to me ke sha'awa kuma a yanzu qala aswara bi in akwai abin da ke bukata yau guda daya ba wai in mutu a ba ƴaƴana kaza ba ba wai in yi kaza ba a abin da fi so a duniya yau Allah ta'ala ya ce ya yi min afuwa ya yake mu sun makara liman haula sai wa'inda ke zagaye da shi suka ce mishi laƙinuni ƙwala liman haulahu sai ya cewa wa'inda ke zagaye da shi laƙinuni ku laƙanta min la ilaha illallah muhammadu rasulullah ma'ana ku rinka faɗa ina faɗa ruwaya ce guda biyu ko dai ku faɗa in faɗa ko ku umarce ni ku ce faɗi saboda ya ga lokacin shi yayi suna la ilaha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɗaya daga cikin aiki mai jiya kenan idan har kana jiyar mutum to karka je nesa da shi don ka tafi yawo yana iya mutuwa baka nan mai amfanin ka baka da amfani ya kusa da shi da zaran kaga dakarun boye sun fara aje kayansu to kai ya yanki ka da shi kana mai kalmar shahada idan Allah ya taimake ka hanyar furci to faɗa da faza fazon azima yi nesa da shi idan bai iya alwalayi mai sashi ya zauna in bai iyawa zaune da shi ya kalli kibla yi sallah wala allallaha an kabi da huwa hofi salati wataƙila da sai wani rayuwarsa yana cikin sallah wannan shi ne aikin mai jiya ba a rinka ba kuɗi ba kana ajewa ka rubuta rabi ka kashe rabi ba shi wani aikin mai jiya aikin mai jiya sa ido a kansa ya yake ciki yanzu baba iyade baba baba shiru la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammad idan Allah ya baka sa'a ya daga ya fikin kalma da sai kai shiru idan ya cika da ita abin nema ya samu ai ka san ana mutuwa ne amma ya za a mutu shi da baka sani ba muna gane wannan ba ka yi bako bai ya zo abokinka ka tafi ka bar mana lafiya ko ka tafi rakiya gindin mota ku je gindin mota ku bata minti 20 kuna zance to in ya tsaya zaka in ya cika zaka yi me kuma amfanin ka a ai daga nan daki inda kito assalamu alaikum Allah kiyaye sauka lafiya sai mun zo shikenan ba inda za yi haka ake yi majiyaci haka yake yi yace ku lakana mun kalmar shahada fa ma zala yuraddiduha hatta farqa al-haya bai gushe ba yana la ilaha illallah shi yana suna fada yana fada hatta kai karshen ya rasu a haka ولما لهك أبو درداء بجوار ربه رأى أوف بن مالك الأشجي فيما يراه النائم مرحبا إيه، مرجا أخضر فسيح الأرجاء وارف الأفياء فيه قبة عظيمة من أدم حولها غنم رابضة لم تر الأين مثلها قط فقال لمن هذا فقيل له لعبد الرحمن بن عوف فطلع عليه عبد الرحمن بن من القبة وقال له يا ابن مالك, يا ابن مالك هذا ما أعطانا الله عز وجل من القرآن أو بالقرآن ولو أشرفت على هذه الثنية لرأيت ما لم تر عينك وسمعت ما لم تسمع أذنك ووجدت ما لم يخطر على قلبك فقال ابن مالك ولمن ذا كله يا أبا محمد فقال أعده الله عز وجل لأبي الدرداء لأنه كان يدفع عنه الدنيا بالراحتين والسدر bayan abu da darda ya rasu ya koma zuwa ga Allah maɗaukin sarki akwai auf bin malik al sai ya mafarki ya ga abin mai bacci yake gani ya ga wani wuri faffada kyakkyawa ga kayan kwalliya ga ƙubba irin toron wanda ake a masallacin nan daga ainihin arami wannan kalma an yi wannan ƙubba da fata saboda kwalliya haulaha zagaye da wannan gini kyakkyawan nan ganamun ne ma'ana kamar dabbobi ne na kiwo dukiya kayan kwalliya rabida ga suna ɗaure ko a kwance lamtar al'ainu mitla haƙatun wani ido a duniya bai taɓa ganin irin wannan kayan ba manzo sallallahu salama idan zai buga misali yana baka misali da abin da kake iya ganewa idan aka yi baka wanda baka iya ganewa ba za gane wani mutumin ƙauye yanzu abin da yake fata kawai ya za a Allah ya buɗa mashi sai kike ko ba ka bane kai ku a najeriya yanzu ko ba ka da kuzizi ba ka hawa kiki Makamun ka ya wuce haka akwai wani amsori ku ya hakuri wani wing commandant ne a wajenmu to sai aka yi mai taya dole ma'ana bai shirya ba to yanzu babu abin sai abin ya rikice to sai nike tambayar safin ina cikin command na kai yara makaranta jiya kenan juma'a sai na ce me sanya mutum bai iya kaskantar da kai shi ya yi aikin da bayan Allah suke daidai karfasa? ya ce me yake nufi sai na ce mishi a lokacin da musulunci ya shigo afirka sahabin da ya zo afirka da bai tunisiya ya iske raƙuma da yawa sun mutu an zuba su a cikin wani rami kurdifi sai ke tambayar wasu mata suna daka giransu sai ya ce liman hazihi dukiya ce ta wace ce wannan suka ce mu dai muna tsammanin ga wani can akan dutse fauka tallin yana yana tukar kaba igiya yake ya je sai da kasuwa ka je ka tambaye shi watakila ya san mai dukiyar sai tashi tafi da ya ji same ce waccan dukiyar ta wace sai ya ce kana tili fa aka da hasuwa hibuwa. da dukiyar ta wace saboda ne ni Allah ya ba wakilcinta yanzu mai kayan ya karɓa kayansa sai na koma kan abin da na kware da shi ne mai tuka igiya in sai da a kasuwa ashe dan ka rasa kanka zan mutu mana dawo nemi wani abu wanda zaka iya yi kuma karka ji kunya idan ka neman halal ba a jin kunya wajen neman halal amma abin kunya shi da ka zama barawo ko ba ka wani amma wallahi dan ka same ni yau ina turin kura in ci abinci wallahi ko kaɗan ban damuwa da kai in zo neman aure gidanka sai maka ta abin da bilal ya ce bilal da ya zo neman aure cewa ya ni baki ne uwata ma baka ce dan uwa ne wannan baki ne in za ku bani eh, ku bani alhamdulillah in ku ba za ku kuma sananni bawa ne ni ba da ne. bawa ne a garin maka shugaba namu abubakar sadiq shi ya yanta ne in za ku bani irku bani alhamdulillah in kun ga ba za ku bani ba Allahu akbar ku rike yariyar me ne bi ai ba sai ka ƙarya ba kana aiki a local government ka ce a refinery saboda me ku bani in ba ku so ku rike kayan ku to haka ake yan uwa saboda haka da mun ba Allah na tambaye shi sai ki tambaye eh, in in mutum ya je aljanna me yake samu balaraben kauye abin da ya fi ƙwarewa shine raƙumi ko doki ya ce wai aljanna ko akwai raƙuma wanda na ce akwai idai da ya ce akwai wurin kilisa haka za ka hau kai su koyi maka je ka dawo ya ce akwai to ai shi nesa sani ko in ka ba labarin akwai jirgin sama zai gani ba shi ba kai ka san wannan wancan mutumin sai yake ce min ai daga cikin tserin inda ake mana mu anan shine ofisa baya hawa mashin da ya hawa mashin gari da kafa na ce zai kusha wahala to ya zan hau mashin ba ko ba ka wani yan uwa lokacin da ubangijin ka ya kwace ni'imar ka ba za ka dawo baya ba in ka dawo baya ba za ka tsada daidai inda kake ba in kace sai na irin na wancan ya za ka yi bayan ubangiji bai har garji ba to shine sahabin ya gaya mashi da ya gano sai yake cewa liman haza ma'ana bayan ya gama wannan ya yi mafarki ya gani sai ya zo yake cewa faƙawar liman haza sai ke gama ɗaya daga cikin sabai wannan kuma na waye faƙi lahu sai aka amsa mishi a cikin bacin aka amsa mishi duke da gani wannan ta wace ce sai aka amsa mishi ta abdurrahman bin aufu ce kun san wani abdurrahman bin aufu ne ko kun san dan kasuwa ne mai dukiya kuma kasuwanci ba sai an fara da ban jari ba dan karamin jari ya ishe ka roƙi ubangiji ya maka alwarka a ciki abin ne ma ke nima isa kanan yace fitana alaihi abdurrahman bin au bin auf min alqubba kawai sai ga abdurrahman ya fito subhanallah to injiniya ba ku biyan kudin wata <laughs> a cikin hal da yake ciki sai ga abdurrahman ya hutu sai ya gan shi wa ƙara lahu sai abdurrahman ke gaya mashi a cikin bacin ga ce mai yabin malikin ya ke ɗan malik Ha za ma a tsanar lahu a zaujen labil bil ya ce wannan shi ne abinda Allah ya bamu sakamakon koko mu da ƙura'ani rukun mu da ƙura'ani da aiki da shi da talawar sabahan wa masa'a cikin dare mu rike shi sakamakon haka Allah ya bamu wanda mu huta yau shi ne lokacin hutu duniya ba sai an ce ka huta ba kai kasan ba hutu anan sai ce walau shirafta alhazi a saniya da naka ɗan ƙara gaba kaɗan. ma'ana kaɗan je gaba kaɗan wacce saniyar wannan turu wani ɗakin wani gidan wani wurin da ra'aita malam ta ra'ainuka ka da abin da idan ka bai taba gani a duniya ba wa sami'ta ma lam tasma'u ay uzunuka da ka ji abin da kunnanka bai taba ji ba wa wajadta ma lam yaqturu ala qalbika da ka samu abin da zuciyarka ba taba rayawa akwai shi ba fa qala ibn malik sai ibn malik kai tambayarwa abdurrahman bin auf a cikin baccin sa yace wali man za kulluhu ya aba muhammad abu muhammad wannan kayan nawaye duka nawaye wannan kayan kaga abin da ya gaya mishi فقال أعده الله عز وجل لأبي الدرداء wannan kayan Allah ne ya tanajinsa don abu darda kayan Allah ne tajin wannan gida kyakkyawa da dukkan abin da na alatu don abu darda me yasa li'annahu kana yadfa'u anhu duniya dan ya kasance a duniya yana tunkuɗe duniya da kanshi ta taho sai tunkuɗe ta haka ta taho sai tunkuɗe ta haka birahataini wasadari kenan duk lokacin da ka yi kaza to sai ka ya ga taka ya baka sakamako kyakkyawa Allah ya ji Abu Darda haka ya rayu ha kuma ake san al'umma su rinka rayuwa suna kallon menene gobe ta haifa mana me za mu yi gobe jiya ta wuce gobe muke hange domin yau a cikinta muke idan ba haka ba to ba za a je ko ina ba Allah ya taimake mu